الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم رانر أسبر ashirin daidai ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da bakwai kuma ashirin da biyar ga watan shida dubu biyu da goma sha shida miladiya muna nan a tafsirin suratul a'raf jiya mun yi tafsirin aya ta hamsin da bakwai da hamsin da takwas darasi na ashirin da uku a cikin surar to yau ma za mu ɗan ƙara ce su sai a ɗan sake karanto mana a wannan masallaci ba talatin da shida police street cikin garin port harcourt jihar rivers a kudu maso kudancin najeriya tafaddal ya shekhana أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي حشرا بين يدي رحمته حتى da ayar ba inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabaraka Allahu rabbul 'alamin ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نصرف الآيات لقوم كذلك كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نجدا كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون وأن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيثا أي بغنا كان دري درانا ودري ديني da kuma yadda suke rige-rige a nan kuma ya magana a kan wahuwa da zai yursilar riyaha bushiran bai na da rahmati to a nan muna da tafsiri irin wanda muka saba da shi na as-salaf salih wanda wannan tafsirin shi ne gaskiya amma wani lokacin kakan samu scientist ko kuma wasu musulmai waɗanda suka tasirantu da masana kimiyya wani lokaci in suka kalli irin waɗannan ayoyin da suke da alaka da duniya da kuma yanayi da hai'a to kuma suna ba su tafsiri na daban misali mun yi maganar abin da ya shafi iska ko in ce iskoki sannan a can baya mun yi magana akan abin da shafi rana da wata mun yi magana kan abin da shafi dare da yini duka wannan suna da alaƙa da yanayi da kuma neca da ɗabi'a da hai'a to wannan kai tsaye philosophers falasifa kenan masu ilimin falsafa galibi suna da ta cewa akan abin da ya shafi irin wayannan abubuwa na alkur'ani misali inda Allah subhanahu Ta'ala yake magana akan tulubu hadithan dare yakan taho da gudu cikin sauri yana nemo yini ta yadda ba zai kara masa koda digiri ɗaya ba kamar da shi ma yini in ya tashi zai rara ko daren ya biyo shi baya kara masa koda minti ɗaya to su kuma sai su amfani da wannan wajen tahlili wajen analysis na irin yanayin yadda falaki yake juyawa da kuma yanayin yadda hai'ar duniya take sakamakon gudanar dare da rana wannan malamai da yawa sun yi inkari da suka a kai musamman cikin mu'asirin da suka shanna'a akwai sheikh muhammad al-amin shankiti allah ya ji kansa da rama cikin durustinsa ɗinsa ƙarƙashin waccan ayar yake cewa وكذلك النهار يطلب الليل حثيثا أي طلبا بإسراع جدا وبعض المفسرين يذكر هنا مسائل الأفلاك وحركاتها yace wasu daga cikin malaman tafsiri a nan sukan yi batu na gudun falaki aflak falaki na sama da kuma motsinsu wa harakatun falakin a'zam da kuma yadda babban falaki yake motsawa wa kullu zalika min ulumil haia. ya ce duka waɗannan ka ɗauka suna cikin wani ilimi da ake kira ilimin hai'a allati la yanbaghi an tudkhala fil qur'an wanda bai kamata a shigar da su cikin alqur'ani ba wa ulumul hay'ati qad ashara alqur'an la annaha laysa laysa tahtaha fawaid fawaid laha wannan ilimi na hai'a din Allah ya gwada mana a cikin alqur'ani cewa ba shi da wani amfani ba shi da wata fa'ida da za ta iya taimakon mutum da haka ko da mutum ya ji ya karanta shi falsafa ta hai'a a boko to ƙarshe zai ƙare ne in bai kafirce ba to zai zo yana inkarin wani abu na ubangiji in ka bai haka ba aƙalla zai yi abin da ba shi da wata fa'ida to a ciki sai ka mana misali ce kamar ai lokacin da sahabbai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi akan wata Allah ya musu magana masu bige-bigen nan yana shiga cikin rikodin. cewa me yasa ne wata ma balul kamar me ya samu wata ne ya nabi Allah ma balul hilal me yasa mu dan jinjirin wata ne al hilal shine crescent yaya ake ya ake ciki ne yabdu daqiqan farko zaka crescent ya fito dan mitsitsi thumma lam yazal yakbaru hatta yastadira badaran kwana ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya yana ƙara girma sha biyu sha uku sha hudu zai cika tam ya ake haka ne suna so mazala su sulama ya ba su ilimi da bayanin yadda ake wata yake cancanjawa to kaga wannan ilimi ne na hai'a wanda ba shi da amfani da Allah ya tashi ya ce wa haza su'alun an hay'atil qamar والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إن دا يا هلتا تودان انتا كما زال الله زي بياني تو أما ba kuma ba zai yi a ce manzan Allah ya ki ba su bayani ba sai wani lokacin tunda suna bukata to amma sai ya ce falam yubayyin lahum shay'an mimma yazumuhu ashabul haia. da haka manzara sama bai musu bayanin komai ba cikin abinda malaman haia suke riyawa cewa ga yanda wata yake saboda ashabul hay'a suna ganin cewa shi wata wato wani wani kwallo ne wanda yake da nauyi kuma sa'an nan yake da duhu wanda asalinsa ba shi da haske to amma yana da wato yana reflecting ne akwai reflection a jikinsa wanda yana iya ɗaukar haske daga nesa kamar yadda mudubi kaga asalin mudubi ai ba ba a yi shi yana da haske ba amma koya aka sa masa wani haske zai iya reflecting a jikinsa to shi ma wata haka yake in ji malaman hai'a kenan to don haka idan rana ta haska shi wato shi asalin wata din sai ya ɗauki wanji na hasken rana din in ya ɗauki wanji na hasken rana shi kuma sai ya ba da haske da hasken da yake samu daga cikin hasken rana da wannan dai bayanin da suke dogon bayani ta yi wanda asali wannan baka da wani dalili wanda za ka iya tabbatar da gaskiyar wannan al'amari duka ilimi ne wanda ya gino akan probability domin yau za a iya samun filosofa da zai iya kawo theory akan a ilimin a gobe kuma a samu wani filosofa din da zai zo ya kawo theory din da ya saba masa kuma duka a dinga amfani da su wannan ya ce wannan ya ce a'a to shi yasa ma gaba ɗaya in ka ɗauki filosofi za ga amfanin sa ragagge ne musamman a wajen musulmi shekul islam ibn taymiya ya wallafa littafi da ya sa masa zammul mantiq littafin da yake yake zargin ilimi na mantic logics sannan manya-manyan malamai kamar imam al-ghazali bayan ya yi falsafar ya gama kuma izo ya yi littafinsa ta hafutun falasifa wato irin hauka da rashin tsari da nutsuwa na philosophers ko da yake wasu sun masa raddi wai ta tun ta hafu shi ma aka yi masa raddi da sauransu amma dai gaskiya in ka ɗauki falsafa ya ga wani ilimi ne wanda yake kusan amfanin da ke cikinsa ko babu shi za a iya rayuwa tun daga ɗaya falsafan malamai sun kasa ta kaso shida su philosophers ɗin da abin da za a karanta na falsafa ko dai zanto falsafa ce riyadiyya shi abin da ake kira epistemology wato ilimi ne wanda yake da alaƙa da abin da ya shafi lissafi da kanikanci da abin da ya shafi injiniyarin da sauransu sannan akwai falsafa mantikiya, abin da ya shafi logics wanda yawanci a father mathematics da kuma mathematics in aka yi going deep da physics yawanci ana amfani da abin da ya shafi mantik akwai kuma falsafa ilahiya abin da ake kira metaphysics wanda idan ka shiga cikin metaphysics gaba ɗayansa daga farkon sa har sa halaka ce domin kutsawa ake batun abin da ya shafi halitta da abin halitta wanda anan annabawan ake wanda ake ɗauka kamar annabawa annabawan su ne irin su aristotelis irin su emin durkheim irin su galileo galili irin su karl marx irin su ga su dai irin arna wa'anda maganganunsu a nan theory ɗinsu wanda yake nuna ma gaba ɗayan aka je aka dawo sai kaga ana magana akan kaman babu Allah sannan kuma da waɗanda suka bata a cikin musulmai din masu ma irin su ibnu Sina wanda Imam Al-Ghazali ya kafirta shi a wurare sun fu nawa a cikin littafinsa ibnu taymiya ya nakarto kafircin ibnu Sina cewa zindiki ne kafir kawai dai yana cikin rigan musulunci ce musulmai ne irin su abu nasar alfarabi da firebus father of geology suke ce masa irin su a kodayake wannan abu hayyan da su waye jabir ibn hayyan din shi din aljabra'i wanda yake cewa shi ne kirkiro aljabra duk za gan su wulakantattun mutane ne waɗanda kawai dai nisbar su zuwa ga musulunci nisba ce ta suna to amma da yake bature yana da sharri da ya fahimci cewa idan ya ɗauko manya-manyan mutane irin imamu malik irin imamu ahmad irin imamu shafi'i irin ja'far sadiq irin su ali zain al-abidi irin su safwan ibn sulaim irin ibn taymiya da sauransu ya ce a yi nazarin rayuwarsu to za a samu wani abu da za a koya na bautawa Allah to amma sai ya ga wannan yana da kishin in ya kuma iya ba musulmai wani abu su ma da za su iya karantawa watakila musulmai za su iya gano lafansu sai ce to bari ya kwaso musu rufaffu kowane in ka zo a secondary a syllabus na secondary sai ka karanta ibn sina muslim scientist ibn sina su gwanda gwanda ibn khaldun shi kam shi histographer ne kuma akwai abun amfanuwa a tare da shi wanda ibn rushd wanda shi father of medicine shi yana da dan wani abu haka wanda za a iya fa'idantuwa da shi na fiqhu da sauransu ala mulahazatin da aka yi akan sa amma dai yana da bidayatul mujtahid da sauransu amma duk da haka dai za ga yawancin su sun bata a falsafa sun shiga ciki kuma sun kasa fita kamar yadda ibn al-arabi yake cewa ce na abu hamid al-ghazali yace malamin mu abu hamid al-ghazali iftala al-falasifa ya shiga cikin falsafa ya haɗiye philosophers ɗin. falam yastati an yataqayyahum ya so ya amayar kuma ya kasa dan haka shi yasa Imam al-Ghazali ya tafka maka wani wani abun sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da yake shi ana sa ran ya tuba da shi da Fakhruddin Razi tunda Allah ya sa dai ko ba komai sun yi wa addini hidima hidimar da ake iya amfana da su to akwai falsafa ta ɗabi'a wannan falsafa ta ɗabi'a din shine ake cewa aesthetics ilimi na hai'a wanda yake da alaka da hai'a akwai kuma falsafa nafsiyya akwai falsafa tashri'iyya falsafa nafsiyya shine ethics wanda daga nan ake fitar da abin da ya shafi psychology da sauransu da kuma ragowar ilimin da suke da alaka da ita sai kuma abin da ya shafi falsafa ta shine political wanda to in ka ɗauka a ciki in ka ɗauki ah, alfalsafatin riyadiyya wanda ita ce kadai idan ka ɗauke ta take da ɗan alama ta ƙanshin gaskiya wanda a cikinta ake fitar da a ɓangarori guda uku engineering a ciki yake fita mathematics a ciki yake fita sa'annan kuma sai geometry ilimi na hai'a a ciki yake fita to idan ka ɗauki mathematics da engineering kusan abubuwa ne da suke da alaƙa da zahiri da waƙi wanda za ga ba karo da juna a cikin al'amuransu wanda idan aka zo aka baka tiyori to in za a shekarar miliyan sai dai aka maka tiyori akan wani abu daban ko kuma wata hanya wacce ita ma an bi za a isa zuwa ga sakamakon nan amma ba wai a ce an kawo wata hanya da za ta warware wannan sakamakon ba wannan ɗabi'a ce ta lissafi sawa'un akan abin da ya shafi yanayi na ƙididdiga ko kuma akan abin da ya shafi yanayi na tattali ko kuma akan abin da ya shafi yanayi na na iyakance tsakanin tazara da tazara abin da ya shafi na na angles da waye da biyar da distance da waye da sauransu da abin da ya shafi tukin jirgi za ka duka abu ne wanda yake yana da inzibab in aka kawo maka za ka ga an kawo maka ka'idar da duniya kuma ba za a zo a tashe ta an ce the square of the hypotenuse is the sum of the two squares har a naɗa ƙasa haka ne kuma wannan abu ne da shi ne shekul islam yake cewa abu ne wanda la ya halgabi wanda ba shi da kura ba zai iya gane ba za ka kwana kana mai sharhi ba zai gane ba wala ya hataju ilai hazzaki mai kuma kwakwalwa baya bukatarsa an fahimta to ka zo ka ce the square of the hypotenuse is the sum of the two squares in za ka bi ta nan idan za ka ji waje to in ka bi ta dama ka karkata ka yi hagu to daidai wannan nisan tafiyar da kai sakamakonsa daidai yake da ka tafi daga dama kai tsaye ba sai kai kwana ba ka miƙe ka isa zuwa can shi kenan wai ka zana angle haka elevation angle of elevation wajen fitar da sakamako wata duka in kaga an samu formula an ce wani sign formula sign formula waye formula duka dai hanya ce ta isa zuwa ga sakamakon amma karshe za ga sakamakon ɗaya ne sai dai fa an shigo da ilimin hay'a a ciki wanda shi kuma ya gini ne akan probability wanda shi ma a cikin lissafin akwai probability akwai abin da ba a da tabbas kamar yawancin equations da ake da su in ka ɗauka quadratic equation ƙarshen sa dai zai tike da ko kaza ko kaza to wanne ne daidai ba tabbas tunda an hada tsakanin minus da plus minus b plus or minus to wanne plus ko minus ɗin wannan kaga ilimin hai'a ya shigo ciki to wasu da suna ɗauko wannan ilimin hai'a sai su taransifa ɗinsa zuwa abin da ya shafi ilimin shari'a sai su lalata shari'a wannan shine abin da ya kawo batan da yawa daga cikin mutanen da suka shigar da falsafa a cikin tauhidi lokacin kuma da musulman farko sarraf suke inkarin falsafa ba wai rashin ilimin ta ne ba ilimin ta ne ba su da shi ba in ka kalle su ga malaman nasu da yawa suna da ilimin yanzu za ga su ibnu taymiya ilimin mantiq ne ai sun karanta shi da kyau wanda in suka tashi wa su kulatul falasifa ta raddi da hariyun ma da mantik suke musu raddi su kuma kama su a cikin mantik to fahimtar mantik ne da yasa suka yi shi yasa suka gane cewa bata ne a ciki muna fata Allah subhanahu wataala ya dora mu akan tabarki madaidaici don haka zurfafawa a cikin ilimin hai'a yana iya sa mutum ya bar addini da baki daya amma kuma duka abin da yake yana da asali da ka'ida to dan mutum ya san shi domin ko in ya zan akwai shari'a a tare da shi don ya tsira daga sharrin ko kuma don ya samu wani amfani da yake ciki inda amfanin ya amfana ya tabbata kai to babu laifi ko da ilimin ya zama na boko ne wallahu ta'ala a'lam wannan shek Muhammad Al-Amin ya yi bayani mai kyau a cikin Al-Azbun Nabir wanda Khalid Sabti ya tara kuma ya haƙiƙi kashin wannan ayata wallazi min inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati yayi shafuka masu kyau sosai wanda a ciki yake magana akan ilimi na falsafa din wanda yake da alaka da abin da shafi hay'a ta wata da kuma hay'a ta taurari da sauransu yau za mu shiga yanzu darasinmu na wanda insha Allah a cikin wannan darasin za mu kwana a wannan shekara wanda shine darasi na 24 kissar annabi nuhu alaihi salam wanda Allah ya mana bayanin ta cikin ayoyi shida laqad arsalna nuha laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi اذكروا الله ما لكم من إله na'am Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa lalle mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanansa fa qala sai ya ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayruhu lalle ba ku da wani ilahin abun bauta ghayruhu wanda ba Allah subhanahu wataala ba ba wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lallai ne ina ji muku tsoron azaba wacce take ta yi ni wanda yake mai tsanani mai girma a wannan ƙira'a jiho kenan malakun min ilahi ghairuhu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba da haka ghairuhu din a wasfun ne li ilahin alal mawdi لأن موضوعه موضوع لأن موضوعه موضوع موضوع الرفع saboda mahallinsa mahalli ne na rufa'a a wato malakun min ilahin ghairu sannan aliyu kisa'i kuma ya karanta malakun min ilahin ghairihi shi sai ya kalli lafazin bai kalli maudu'in ba ba ku da wani abin bauta in ba shi Allah subhanahu wataala ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ina je muku tsoron azaba ta yini wanda yake mai tsanani shine yinin alkiyama nuhu alaihi salam annabi nuhu kenan wannan shine sunansa wasu kuma suka ce sunansa abdul ghaffar nuh din wata sifa ce ta sa Allahu a'lam mu dai abinda qur'ani yake gaya mana kenan sunansa nuh nuh nuh wannan shine sunansa malaman tarihi masu bin diddigi duk zai baka da dalili ingantacce akan nasabarsa amma suna cewa shine nuhu dan lamik dan mutawashlihu ɗan akhnukh wanda Akhnukun wai shine annabi idris dan yarid eh, dan mahala'il ɗan qinan ɗan anush ɗan shisu ɗan annabi adamu alaihi salam idan nasabar tasa ta inganta sai zan tsakaninsa da annabi Adamu, mahaifinsa lamik mahaifin lamik mutawashlikh ko haka suke cewa wasu ce mutawashlik wasu ce mutawshalik suna ne da ajami dan sai akhnuf shine idris na uku kenan sai na hudu yari sai na biyar mahla'il ko mahla'il sai na shida qinan sai na bakwai anush sai na takwas shisu sai na tara annabi sai zama wai annabi adam kakansa na tara ne kenan abinda muka sani dai tsakanin annabi nuhu da annabi adam akwai karni goma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da imamu ahmad ya rawaito shi da waninsa hadisin abdullahi dan abbas ya ce manzala sama yana cewa tsakanin annabi nuhu da annabi adam karni goma ne an ce karni goma kuma a urfi dai da muka sani shine shekara nawa shekara dubu to kaga kuma in ya zan karni goma shekara dubu kuma kakanni tara to sai dai da yake su suna yin shekaru da yawa kenan in ya tabbata in kuma bai tabbata ba Allahu alim dama irin wannan abin da ake samu na israiliya kamar yadda muka faɗa ba a karyata su kuma ba a gaskata su annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko zuwa ga mushrikai amma kafin shi an aiko wasu annabawan kamar annabi idris ya riga annabi nuhu alaihi salam cikin annabawan da aka gaya mana an aiko annabi adam amma duka annabi adam da annabi idris annabawa ne shi kuma annabi nuhu shine farkon manzo abin da ake nufi da manzo shine wanda ake saukan masa da constitution sabo kuma littafin sa normally littafi ne da ake ake advertising sa wanda an aiko wasu annabawan ma a lokacinsa sukan zama attached to wannan shari'ar ta wannan manzo a sabani saɓani shin annabi adam rasulun ne ko nabiyun ne to amma dai magana mafi inganci annabi adam nabiyun ne annabi idris ma nabiyun ne wa dhkur fil kitab idris innahu kana siddiqan nabiyya to kuma annabi dama kuma shi ma yana isar da sako kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyina mubashshirina wa munzirina shine isarwar wara kuma annabawa ma ana saukar musu littafi wa anzala ma'ahumul kitab kuma annabawa ma suna wa'azi wa ma arsalna min nabiyyin wala rasulun illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi yadda ake jarrabar manzanni haka ake jarrabar annabawa kuma duk wani manzo annabi ne sai daga baya ne yake karawa ya zama manzo ma'ana matsayin annabi ya shafi manzo da annabi amma ba kowane annabi ne kuma yake da matsayin manzantakawa. ya tabbata cikin sahihu muslim a hadisin shafa'a wanda yake na abu hurairata idan bayi suka rasa inda za su yi sai a tafi wajen annabi nuhu saboda ana so ubangiji ya yi fushi ya ki sauraron kowa ana zuwa wajen annabi sai ya ce ya nuhu anta awwalur rusuli ila al-ard kai ne farkon manzanni da aka turo a duniya ka zo ka cece mu a wajen ubangiji sai ce na yi addu'a an halakar da mutanen duniya gaba ɗaya na tsoron kar Allah ya kama ni da wannan laifin to a annabi nuhu alaihi salam Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa ga mutanensa wanda ya kira wasu zuwa ga Allah kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa nan laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghayrihi a qira'at tisa'i ma lakum min ilahin ghayruhu a qira'ar jumhur ba ku da wani ubangiji abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ina ji muku tsoron azaba ta wato ainihin rana wacce take koyi ne wanda yake mai tsanani to annabi nuhu yana ɗaya daga cikin mutanen da suka sha wahala domin ya daɗe a duniya kamar yadda Allah subhanahu ta’ala ya gaya mana a cikin suratul ankabut ya zauna a cikin mutanensa shekara 990 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله يأتي حقيقة من أيك فلبث فيهم ألف سنة sai ya zauna a cikinsu shekara dubu illa hamsina aman in ka ɗauke shekara hamsin ma'ana shekara ɗari tara da hamsin wannan shekarun da yake nan yana da'awa ba wai shekarun da ya yi yana rayuwa a duniya ba domin bayan wannan shekara ɗari tara da hamsin ɗin kuma malaman tarihi suka ce ya ƙara shekara arba'in afwan ya yi shekara arba'in kafin a aiko shi sa'annan kuma bayan nan ya ƙara shekara sittin bayan an yi ruwan tufana kafin a Allah ya karɓi rayuwarsa kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi Yazidun Raqashi wanda daga cikin salaf yake cewa wai an kira shi da suna Nuh ne saboda yawan yadda yake yawan kuka a bisa abin da yana yi wa kan yana yawan kuka akan al'amarin kankin kansa amma dai wannan magana ba ta da wani dalili wanda yake kwakwara da za a jingina da shi Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa da rahama da waninsa sun ambata cewa duka mutane sun tafi akan ra'ayin cewa duk mutanen da ka gani a yau to zuriya annabi nuhu ne ma'ana ba wani wanda yake a yanzu haka za a danganta shi da wani kakansa har zuwa annabi adam face sai an bi ta kan annabi nuhu sun ce ya haifi 'ya'ya guda uku akwai ɗansa da yake sunansa wato sunansa samu samu ibnu nuhu alaihi salam shi kuma samu ne ya haifi mutanen fasha in an ce mutanen fasha tun daga tsallaken fashen gob tekun fasha farisa kenan abin da ya shafi wani yanki na iraki zuwa abin da ya shafi iran zuwa abin da ya shafi uzbekistan zuwa abin da ya shafi tantan din nan har zuwa yanki abin da ya shafi rasha da sauransu wannan su ne mutanen fasha da kuma mutanen rum jajaye kenan waɗanda su ne mutanen gabas ta tsakiya har abin da ya shafi wani yanki na turai a wannan kenan sannan kuma da mutanen yaman wanda su ne mutanen da suke can saman aljaziratul arabiya wannan wai an ce dukansu 'ya'yan samu dan nuhu ne to sannan kuma akwai hamu dan nuhu shi kuma wai hamu dan nuhu alaihi salam shi kuma shi ke da 'ya'yan da suka shafi mutanen sindi mutanen sindu can yankin su samarkanda da kuma wani yanki na kusa da abin da ya shafi indiya sai kuma mutanen indiya din da abin da yake biye da ita na kasashen kusa da ita irin su pakistan irin su uh, irin su yankin afghanistan wani bangare nasu kenan irin su abin da ya shafi sarmakanda irin su abin da ya shafi irin su sri lanka irin su abin da ya shafi su ceylon da sauran kasashen da suke kewa irin su kashmir da sauransu sannan kuma da baƙaƙe mu kenan su ne azzinju kuma da na hamu ne wai da kuma mutanen habasha da, da mutanen noba noba ɗin suna nan a gaɓar tekun nil wanda sun haɗar da sudan da da abin sudan da misira za a su kamar barbaran yammawa ne su dai ba furare ba ne su ba baƙaƙe ba ne wankan tarwaɗa ne to sannan kuma akwai ragowar 'ya'yan nuhu su kuma sun fito ne ta hanyar yafi su da haka 'ya'yan nasa da su ne suka yada duniya da hamu da samu da yafi su 'ya'yan yafi su kuma mutanen taki turkish da kuma mutanen barbar an ce barbar suna nan a arewa maso gabashin afirka kamar yankin Mauritania irin su Morocco irin su Algeria irin su Libya da kuma wani yanki na Sahara idan an bar Arlit yankin Bilma tun daga wajen Nijar da sauransu wannan su ne barbar kenan ana samun ɗan su a irin su Arlit wasu kuma sun ɗan shigo ma Agadas ah, da kuma Bilma Sahara da kuma wani yanki na Mali da da sauransu a dai wannan yanki suke kuma har abin da ya tafi can arewacin Afirka arewa maso gabashin Afirka su ne mutanen da ake kiransu barbar kenan sannan kuma da mutanen da suke China da kuma bayan China da kuma mutanen Mongolia da kuma ya juju wa Majuju wanda su suna nan ma tukunna ba su shigo an gansu ba annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya faɗi koya suke da kuma wasu mutane da ake kiransu sakalibawa wanda ni ban ma san su ba an ce wannan duk ƴaƴan fi su ne to annabi nuhu bayan ya Allah ya tsirar da shi wannan ƴaƴan nasa suna tare da shi amma kan'an shi kan dama ya halaka a cikin ruwa shine ya hango shi ce ya kai ɗana zo ka hau tare da mu kar ka zama tare da kafirai ya ce zan tafi zuwa wancan dutsen shine zai hana ruwan ya same ni Allah ya ce to ai babu wani abu da zai tseratar da kai daga wannan lamari na Allah in ba wanda Allah ya ji kansa ba suna cikin wannan tattaunawar sai maguwa da kuma igiyar wata shiga tsakanin su aka murda shi aka halakar da shi wa hada baina wal mawdu fa kana min al mawraqi to annabi nuhu shine ya samar da ragowar zuriya kamar da malamai suka faɗa to farkon mutanen da suka fara bautawa gumaka a lokacin kamar yadda hadisi ya nuna cewa da mutane sun kasance suna cikin bautar Allah to kawai sai aka samu wata fikira sai ta zo musu bayan wa'insu bayan Allah da aka yi akwai wuddu akwai siwa'u akwai yabu akwai ya'u akwai nasara wanda mutane ne na gari masu bautar Allah to saboda haka sai sai suka mutu sai shaidan ya zo wa mutanen sai yake cewa kuwa yanzu ba zana mutum mutumi na wayannan mutane ba ku ajiye su a wuraren da suka saba bautawa Allah ta yadda da zara an gani za a tuna irin kokarin da suke yi da ijtihadi sai kuma a dinga koyi da su mutane sai suka ga to wannan fa haka ne sai aka yi hukuri aka gina mutum mutumin su ko ina sai a zo a ajiye kamar yanzu kun ga arna ai suna yin mutum mutumi ko sai a yi hoton mutum in ya mutu ko wani abu dai a ajiye shi to sai zanto a karo na farko ba a bauta musu ba kawai ne in an gasu ana tuna Allah ne a tuna irin ayyukan da suka yi to tafiya ce tafiya sai wa'anda suka yi abin sai suka mutu sai yayansu suka zo sai suka gaje su sai shaidan ya zo musu sai ce to ku kuwa wani irin yaran banza ne iyayen ku ba su yi wa'annan ba sai dan su dinga girmama su ku ba kwa dinga girmama su ba ka zo ka wuce da takalminka ba za ka na ba ga wuddu a tsaye ga siwawu a tsaye ga yahusu ga yahuku ga nasara shikenan sai kuma aka fara girmama su amma ba abota musu ba saboda a lokacin iyayen musu da da mutuwa ba to ana nan yanzu ‘ya'ya sun zo sun girma su ma sun hayayyafa su ma sai suka mutu sai jikokinsu suka maye gurbin to da suka maye gurbin su kuma sai ya zanto shi dan ya da musu yace ba fa gina wayannan ba sai dan a bauta musu ku ya ba ku bauta musu to sai suka fara bauta musu to Allah da suka fara bauta musu sai ya aiko annabi Nuhu domin ya zo ya kira mutanansa shi yasa Allah ya gaya mana a cikin suratul nuh yace inna arsalna nuhan inna arsalna nuhan ila qaumi an an qauma arsalna ruhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum Allah ya ce hakika mun aika annabi Nuhu muka ce ka gargadi mutananka kafin azaba mai radadi ta zo musu to shine anan yace cewa eh, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bautawa Allah tunda Allah ya ce an anzir qaumaka sai yake cewa inni akhafu alaikum azaba yawmin azim an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim sai Allah ya ce min qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin sai ce ya ku mutane na Allah ne ya aiko ni fa hakika ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi an ibudullah an ibudullah wattaquhu wa ati'un mhm. yaghfir lakum بكم ويؤخركم wannan gargadin an anzir qaumaka to ga abin da ya gaya musu na to dan haka sai ya gaya ubangijin su ce rabbi inni da'awtu qaumi da ya gaya wa Allah ce na kira su da daddare na kira su lokacin yini na kira babu abinda, amma kira na yake kara musu sai su kara guduwa وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ونشيني وأزل يمسو أما سنبيشي التي قال نوح رب إنهم عصوني Allah na kira su amma sun ƙi na sun saba min wata ba'u mallam ya zidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun bi wani sarki wanda ya tara dukiya da ‘ya'ya amma ‘ya'yan da dukiyar ba abin da suke ƙara musu sai taɓewa wa makaru makaran kubbara sun shirya manya-manyan makirci makirci da dabaru akan sai sun ga bayana wa ƙalu ne musu magana sai su dinga cewa la na Ali alihatakum ku daina kan ku kuskura ku kyala wa'annan gumakan wala ta na wuddan kan ku kyala wuddu wala an wala ya wa uka wa nasra wa'annan muka gaya? Allah ya ce wa kan adallu kathiran sun batar da mutane da yawa to annabi nuhu saboda wahalar da ya sha da mutanensa Allah ya dinga maimaita mana shi a cikin alqur'ani yana cikin ulul azmi min ar-rusul wannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa idha akhadna misaqan nabiyina wa minka karanto mana ma wa idha akhadna misaqan nabiyina wa minka وإذ أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا kun tuna mun yi a watan shekarar mun kawo wannan ayar a hujja da muke kafawa a cikin ayar suratul an'am da muke faɗan misaqan galiza din da Allah ya faɗa guda biyar a cikin alkur'ani to wa minka wa min nuhin annabi nuhu shine na farko da aka faɗa a nan Allah ya ambace shi su 43 a cikin alkur'ani sunansa ya zo su 43 a alkur'ani wuri na farko da aka fara maganarsa shine wannan surar suratul a'raf wannan surar sannan bayan nan an matsa a cikin suratul hud za a ƙara kawo maka tarihinsa wuri nawa kenan biyu ko wurare surorin da aka yi maganar tarihinsa in kana so ka tattara gaba ɗaya kenan sai wuri na uku suratu eh, al-mu'minun eh al-mu'minun wa laqad arsalna ila qaumihi sai kuma na uku na na nawa kenan al-a'raf suratu hud suratu muminun sai suratu shu'ara eh inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad arsalna nuhan ila إلى قوم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله inni akhafu alaikum azaba yawmin azim haka ne ko ah, haka ne ko haka ne ko ta cikin suratul shu'ara ta cikin suratul shu'ara ayoyin da muka gama karantawa a sallah to suratu suratu ash-shu'ara Allah subhanahu wataala ya gaya mana annabi Nuhu da yadda ya da mutanansa sannan sai sura ta gaba a suratul qamar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa mutanen annabi nuhu sun karyata da manzannin da muka aiko musu suka dinga masa tsawa ma wasdujur aka dinga masa tsafa da arabbahu anni maghlubun fantasir fa fatana abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa 'amalnahu ala zati alwahin wa jusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir walaqad taraknaha aya fa hal min muddakir to sannan an ambace shi a cikin suratul nur a bayan nan kuma duka surorin ko ina ana ambatar sunayensa kuma ana ambatar irin abin da ya faru tsakaninsa da mutanansa. a takaice dai ya kira mutane zuwa bautar Allah shi kadai akan su daina bauta wa gumaka amma suka kalubalance shi suka dinga bin waɗansu shugabannin su suka shirya masa makirci suka ma nace akan cewa ba za su bauta wa Allah ba suka dinga bauta wa ƴannan gumaka ɗin ƙarshe da annabi Nuhu ya ɗebe tsammani daga cewa mutanen nan ba za su yi imani ba to sai ya fara fitowa ya sa kafa wando ɗaya da su Allah ya ce watulu alaihim ba'a nuhin idh qala qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzum yace duk abin da za ku yi ku kashe na in kun isa sannan kuma ya koma zuwa ga ubangijin sa ya roki Allah subhanahu wataala yake cewa to ya ubangiji la tazar ala al-ard na al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su kuma Allah ya jarrabe shi domin matarsa ba ta yi imani da shi ba ɗansa ma bai imani da shi ba daraballahu matsalan Allah ya ce Allah ya buga misali lillazina kafaru matsalan na kafaru misalin kafirai duba ka gani ka kuma ga gidan da suke shi yasa duk inda ka kai ga sha'awar ka zauna da mutane na gari in kai ba na gari bane ba ruwan Allah da kai imra'atu nuh wa imra'atu lut ga mata annabi nuhu da mata annabi nuhu imra'ata nuhin wa imra'ata lut ai Allah ya buga misali da su kana ta ta ta'addaina min ibadina salihin fa khanatahuma sai suka ha'ince su ta hanyar kin yin imani falam yughniya anhuma min Allah shay'a amma dukkan su mazajen nasu basu wadatar musu da komai ba a wajen Allah wa qila ma aka ce musu udkhula annara ke da ke matar annabi da mata annabi din udkhulan nara ma'ad dakhilin ku shiga wuta tare da masu shiga wuta haka Allah ya musu fa anjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabiri ta cikin suratul shu'ara annabi lutu ke can kuma fa anjaynahu wa rajaynahu wa ahlahu ajma'in eh, menene sun madammarna al gaba ɗaya raguwar Allah ya halakar da su ya tseratar da annabi to shine Allah subhanahu ce annabi nuhu yace ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bautawa Allah ba ku da wani abin bautawa ba shi ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ina ji muku tsoron wato azaba ta yini wanda yake mai tsananin mai tsananin wahala na'am قال الملأ من amma almala'u min qaumihi manya manya a cikin mutanensa cikin ɗan majalisu da shugabanni masu faɗa a wanda suka ƙi yin imani da shi sai suka haɗu kasan su ne za su iya zuwa su ce za su tinkare shi karamin jigari-jigarin talakan kafiri bai sai tinkare shi ba to sai suka je suka ce masa inna da na raka fi dalalin mubin kai dai muna ganin mahaukaci wa inna a wata ruwayar da na zunnuka min a wata ayar da na zunnuka min al-kadhibin muna da ƙarya kake ba mu yarda da cewa Allah subhanahu wataala ne ya aiko ka ba na'am qala ya qaumi laysa bi rasulun min rabbil alamin mhm. yace ya ku mutane na laisa bi dalalatun ni fa ba bata ne da ni ba wani bata a tare da ni walakin ni rasulun sai dai ni manzo ne min rabbil alamin ubangijin talikai ne ya aiko ni uballighukum risalati rabbi na zo in isar muku da saƙonnin da ubangiji ya aiko ni da shi na ku bautawa Allah kar ku bauta kowa in ba shi ba da wahayikan da yi min na umarni da hadi da wa'azi da tsoratarwa da bushara da gargadi wannan qira'ar jumhur kenan hukum. sannan Abu Amr ibn Zayyad ibn al al-Basri ya karanta ya karanta uballighukum risalati rabbi risala risalati rabbi kuma gaba ɗaya qurra'u sun hadu akan jam'in risalati ana a madadin a waccan surar risalata rabbi wa a wasu annabawan suna cewa risalata rabbi anan kuma an yi jam'i abubuwan da Allah ya aiko da shi wa an sahu lakum kuma ina yi muku nasiha ma'ana ina nema muku alheri kuma ina shiryar da ku zuwa maslaha tare da ikhlasi wa alam min Allah ma la ta'lamun kuma ni na san abin da baku sani ba min Allah dangane da abin da ya shafi al'amarin ubangiji shi yasa nake shiryar da ku zuwa wannan abu na'am aw ajibtum an ja'akum dhikrun ربكم على رجل yace yanzu mamaki kuke yi saboda wa'azi ya zo muku daga ku a hannun mutum ɗaya a cikin ku ni kenan liyunzirakum domin ya wa'azantar da ku wani tattaku domin arshe ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wal allakum turhamun yaso Allah ya muku rahama wannan shine yake baku mamaki na'am

Allah ya aiko mala'ika ya ce cewa wasna'il ilfulka je ka kera jirgin ruwa sai kawai ya tafi ya je ya fara kera jirgin ruwa bai amrina wa wahina a can cikin anbiya kuma da umarninmu da kuma wahayinmu mala'ika ya zo yana koya masa yadda zai yi ya samu ice ya sassaƙa yana yin jirgin ruwa wa kullum marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min duk sanda mutane suka zo wucewa sai su dinga yi masa iski, ya zo a cikin hadisi suna cewa ya nu sirta najjaran ba'da an kunta nabiyya ka kuma koma kafinta bayan da kana annabi to ya yace in tasharu minna fa inna naskharu minkum kama tasharun kamar yadda kuke mana dariya mu ma akwai ran da za mu rama ne to bayan ya gama Allah subhanahu wataala yake cewa usluk fiha min kullin zawjaini ithnaini wa ɗauki dukkan wani abu da ka sani kuna so ya saura a cikin a duniya na dabbobi ku saka mace da namiji a ciki wa ahlaka kuma ka saka iyalanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai wa'anda dai dama mun ce za mu azabtar da su kamar matarka da ɗan kaɗin nan duka ya shigar da su Allah ce kuma wala tukhatibni fil ladina zalamu zan halakar da mutane karka ce min me yasa na halakar da wani innahum mughraqun dukkan su za su nutse a cikin ruwa fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin in ka daidaita da kai da mutanen da ke cikin jirgin ruwa da wanda suke tare da kai a cikin wannan jirgin ruwan ku ce to fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin ko wa qul rabbi anzilni munzilan mubarakan Ka ce Allah ka saukar da ni masauki wanda yake mai albarka wa anta khairul munzilin kai ne fici mafi mafi alkhairin masu saukarwa to haka annabi nuhu yayi Allah subhanahu wataala ya ce masa bayan ya gama sai Allah ya ce irkabu fiha bismillah ku hau cikin jirgin ruwan da sunan Allah majriha wa mursaha majriha inda za ta tafi ai bisa san inda za su ba kuma a lokacin ba su da wani silo wanda shi ne kaftin ɗin da zai tuka jirgin ruwa annabi nuhu shi ne kaftin ɗin shi ne jirgin ruwa shi ya komai da kansa to Allah ya ce duk inda za ta wa mursaha mursaha inda za a sa mata kugiya ta kafe shine gaba ke. inda za a sanya mata mirsat ko marasi wanda su ne abin da ake cillawa jirgin ruwa sai wata kugiya ce suke yin ta in aka zo bakin gaba a irin jiragen ruwa na da in aka zo bakin gaba sai a wurga shi da karfin an wurga shi sai ya nutse a cikin tabo to in jirgin zai ja sai ya zame masa waigi shine mirsan wanda asali asalin ta kenan shi sa Allah ce wal jibala arsaha duwatsu Allah ya kakkafe su kamar an sa musu duwatsu an sa musu kugiya sun kasa motsawa to haka Allah subhanahu wataala ya tsaye da ya ce da annabi nuhu wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha to suka dunguma suka shiga ciki Allah subhanahu wataala yake cewa fad'a rabbahu a cikin suratul qamar anni maghlubun fantasir to ta hana abuwa ba sama sai Allah ya umarci sama ta buɗe ta na ruwa duk wata ƙofa da take zub da ruwa a daidai garin nan sai da ta zubar da ruwa bima'in munhamir da ruwa mai kwarara wa fajjarnal arda umna ita ma ƙasa muka tsaga ta ta dinga fitar da idaniyar ruwa falta kalma sai ruwan sama da na ƙasa ya haɗu ala amrin qad qudir a bisa lamarin da dama tun Allah ya kaddara shi wa hamalnahu shi kuma annabi nuhu da mutanansa muka dora su ala zati alwahid akan wani jirgi wanda yake an yi shi da alluna wa sur an sa kusoshi an kakkafe shi tajri bi a'yunina jirgin yana gudu bi a'yunina akan idan wannan tafsirin ahlus sunna kenan su kuma yan bid'a suka ce bi a'yunina da kulawar mu wai saboda ka a ce Allah yana da idanu sai muka ce athbitu lillahi ma athbata li nafsihi thumma ba'da dhalika takhayyalu ma shi'tum mimma yaliqu billahi tabaaraka wa ta'ala ai bi a'yunna bi ma'ana naraka fa idza kunna naraka fa sanar'aka wa sanahfazuk za mu kiyaye ka bi a'yunina jaza'an liman kana kufir haka Allah subhanahu wa ta'ala ce inna lamma taghal ma'u ku fa ya ya'yan nuhu lokacin da ruwa daga ya huce misali hamalnakum fil jariya muka dora ku akan jirgin ruwa linaj'alaha lakum tazkira karshe muka sanya shi ya zama wa'azi wa ta'iyaha udhunun wanda ida a eh, kunnuwa wa'iya masu hankali ta iya hasuka kiyaye wannan abin da ya faru to da suka daidaita a cikin jirgin ruwa suna tafiya suna kallon yadda ake halakar da mutane an rawaito isra'iliya cewa wai ba wani wanda ya tsira sai wani mutum kaidan dan Allah kaji dan Allah dan shishiyi wai shi mutumin zankale ne ne dogo ne wai kawai <laughs> ana ruwan tsufa na ba wai kawai in ga ba wai sai sabo matar sai dora ta akan kafada wai ruwan iya ya kawo masa di yawan tufa da to kuma ruwan saman ba ai fafata na abuwa ba sama'i ne ko da aka tashi sai da aka tsaye da ruwan sama aka tsaye da na ƙasa waƙila ya abdub la'ima aki wa ya sama sama'u aqli'i wa ghidal ma aka tsotse ruwan da ya faru wai sai ya taho yana ta ya saba matar tasa suna ta sauri suna ta sauri wai sun makara su shiga jirgin ba kenan ko ina suka tafi wani ta ji yunwa ma kawai sai ya sa hannu kawai lalubo mata kibi sai ya kara shi a jikin rana wai sai ya gasu sai wai ya miko mata wai amma wai ana fitowa daga jirgin ruwan nan sai ta ce wai kawai da suka dan samu safari ta ce wai bai ka taba mun a duniya wallahi ƙarya ne wannan ba wani abu da ya faru irin wannan kawai dai ana so a mata jafa'i ne wai sai a dinga faɗa kuma haramun ne bai halatta a dinga jingina wa Allah karya ba da abin da bai tabbata ba to Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ga abin da ya faru to wahiya tajri bihim fi maujin jirgin yana gudu da su fi maujin a cikin igiyar ruwa kal jibali maujin din igiyoyin ruwa in ka gansu saboda girman su yadda ka san manyan duwatsu in jirgin ya zo yadda ka san zai daki dutse haka zai tarar da jirgin ruwa ai shiddatan wa salabatan wa tulan wa ardan tsawon su da karfin su da taurin su ita igiyar ruwa kenan kaga wannan wacce kake gani wacce take dukan jirgin ka zai dan tsalle ya dawo ai ba ba igiyar ruwa bace wannan wasa ne farin jirki amma wannan kaljibal yadda ka san duwatsu wa kana eh, eh, wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zil ga ɗansa yana dab da halaka annabi nuhu ya hango shi yace ya bunayyar kan ma'ana sunansa an ce kan'an yace tawo ka zo ka hau tare da mu wala takun ma'al kafirin ce a ah, sa'awi ila jabalin ni min alma ai ga wani dutse nan na hango shi ya hango igiyar ruwa ne kuma ruwan kamar da wasa ya fara dama an gaya musu ala an gaya annabi nuhu cewa hatta idza jaa amruna ko jaa amruna a wata kira sai lokacin da lamarin mu ya zo wa fara tannur at-tannur shine tanderu da ake yin waina da shi ko gurasa to idan fara kaga wato ya kama da wuta to fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn to abin da ya faru kenan hakan na faruwa su ka dama ana ta musu dariya ana ta kallo ya me yake faruwa ne sai ga ruwa ya harkar da su waɗannan mutane Allah subhanahu wataala ya ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqlibi wa ghidha al wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi sai jirgin ruwan ya daidaita akan a wani waje da ake kira judi min al-jadid bi ana cewa wai ai waya jirgin annabi nuhu wani hadisi maudu'i ne aka rawaito shi wanda wasu lalatattun mutane suka rawaito shi don su ɓata shari'ar musulunci wai jirgin ruwan annabi nuhun da ya daidaita akan judi ɗin, sai kuma ya zo ka'aba ya ɗawafi so bakwai ya yi sa'ayi so bakwai kuma ya yi sallah raka'a bi a bakin maqam ibrahim wannan karya ne ibn qayyim ya kashi a cikin al munif a cikin misalai na hadisai maudu'ai judi din mutane suna ta kokarin su faɗi ina ne wasu ce wajen kogin jodan wasu ce kaza wasu ce kaza babu dai da lokacin da zamu faɗaɗa bincike da bayani akai amma dai kawai Allah ya gama da istawat alal judi ya daɗe ana ganin sa amma yanzu dai da alama ba wani wanda zai iya ce maka takamaimai cewa wai ga jirgin ko an gan shi ko da alluna kaza ko wani abu makamancin haka to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya gaya mana dangane da abin da ya shafi tarihin annabi nuhu alaihi Allah ya jarrabe shi dan sa bai yi imani ba rashin imanin da ya kuma da farko da ya roki Allah ya ce ya ubangiji inna ibni min ahli wa inna wa'adaka haqqun Allah ɗana ka sani yana cikin iyalina kuma alkawarinka na cewa za ka amsa min addu'a na roƙa ko na halakarwa gaskiya ne ya tabbata kuma ka halakar da su kuma Allah kai ne mafi hikima cikin masu yin hukunci kamar dai yana son a taimaka a ceci ɗansa sai Allah ce kila ya nuhu innahu laysa min ahli lallai baya cikin ƴaƴanka innahu Amalu. wannan masdarun ne bi ma'ana ismi fa'il ai innahu amila ghayra salih amila amalan ghayra salih ko kuma innahu amilun ghayra salihin yana aikata abin da yake ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ce fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kanka ƙara tambaya ta akan abin da ban ce ka tambaya ba baka da musaniya akai inni a'idhuka an takuna min al-jahil ina maka wa'azin kan ka zama cikin mutane masu wauta sai annabi nuhu ya ce to ya ubangiji ina neman tsarin ka da roƙonka in tambaye ka abin da ba ni da ilimi ya ce Allah idan baka yi min gafara ba baka yi min rahama ba zan zama cikin mutane masu wauta to sai Allah ya yafe masa ya karɓi tubansa kuma annabi ya ci gaba da rayuwa tare da mutanensa ya ci gaba da bautawa Allah har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa ga kissa dai ta ɗauko kissa kuma yanzu muka zo cikin suratul a'raf ma'ana in za mu fara kissoshi to kuma yanzu lokaci ya ƙare Allahu alam watakila wannan ya zama shine karshen tafsirin in ko mun samu dama gobe za mu iya ƙara wani abun kaɗan a cikin kissar A adawa da samudawa inda rai da kuma lokaci da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana akwai bashin tambayar da ake bi ta batun music ko kiɗa na ce ina so ni bayani sosai wanda bayanin zai shiga cikin bidiyo Allah yadda ina nan ban manta ba zuwa gobe za mu yi bayani sosai cikakke assalamu alaikum wannan tambaya ta shine me matsayin mai sallar mai sallar farilla yabi mai sallar nafila kuma tarawihi raka'a nawa ne to tarawihi duk yadda kai za ka iya ba dai al'aula shine kai irin yadda manzo Allah suwa ke raka'a goma sha ɗaya ko sha amma in kai sama da haka ma Allah zai karba kuma Allah zai baka lada gwargwadon adadin abin da ka sallata sannan mai menene eh, mai sallar farilla ya iya mai sallar nafila eh ana yi kuma manzala suna ya ga wani ya zo zai yi sallah sai manzala suna ce waye zai masa sadaka sai wani ya tashi ya ja shi shi yana nafila shi yana farilla kuma mu'azu bin jabal yana yin sallar isharsa a wajen masallaci manzala suna sai ya koma gida ya nafila mutane sai su bi shi ya ja su sallah salamu alaikum malam da Allah ina son kaimin min ƙarin bayani game da wata sura a cikin alkur'ani ita ce suratul duha wadduha wal layli iza saja Allah ya ce wa duha na rantsuwa da lokacin hantsi lokacin da rana take fitowa kafin ta yi zafi wanda lokaci ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar mumini a lokacin manzala sallama yakan gana da ubangijinsa ta hanyar yin sallah ma wadda kuma lokaci ne da lokacin ne ake fara gubar maya ta rayuwa Allah ya ce ma wadda aka rabbuka Allah bai daina aiko wahayi zuwa gare ka ba domin mushrikai su ne masa gorin cewa tun da wahayi ya dade bai zo ba an ban kwana da shi kenan wa ma kala kuma Allah bai ki ka ba walal akhiratu khairul laka min al ula abinda Allah zai baka a lahira yafi abin da ya baka a duniya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kuma da sannan Allah zai ci gaba da baka ma daga cikin bayowakinsa da rahamarsa har sai ka ce abin ya ishe ka a lahira alam ya jirka ya timin fa'awa ko a duniya ma ai Allah ya maka da yawa Allah ya same ka maraya mahaifinka ya mutu fa'awa ya ɗauko ka ya dada kai mahaifiyarka ta mutu da mahaifinka ya ɗauko ka ya dada kai gidan kakanka shi ma da ya mutu ya ɗauko ka ya dada kai gidan amminka ya dinga ɗaukaka daga waje zuwa waje waje da ka Allah ya same ka ballan an fassara shi da fassara Allah ya same ka ballan baka san wahayi ba fahada sai shiryar da kai zuwa wahayi domin abdalal tana zuwa da ma'anar rashin sanin abu rashin saninsa ko dai ta hanyar baka ganinsa wa qalu a idza dalalna fil ardi suka ce yanzu idan mun mutu an binne mu a ƙasa ba mu ba ma nan ma ba a sake ganin mu ba kaga dalal kenan a ina lafi khalqin jari kuma za a sake tayar da mu kakan ce dallal mayitu fi qabrihi idan aka binne shi zan babu shi kenan dalal kenan to dalal da ai wahayin baka san shi ba ma ba wahayin ba hada sai Allah ya nuna maka wahayin ya shirye da kai zuwa gare shi wanda kuma wannan ya daidai da waƙi'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waje da dallan Allah ya zai same ka kana da shaukin ƙaunar Ubangiji amma ƙaunar ba irin yadda shari'ar ka take ba a yanzu domin addalal ana faɗarsa ana nufin kaso abu irin san da har zai cutar da kai ma saboda maza su ma shi yana san Allah amma bai san ta yaya zai bauta wa Allah ba shi yasa yake tafiya kogon hira ai in yaje kogon hira ba sallah yake tunda a lokacin ba sallah ba azumi kawai dai zuwa yake zaman sa wannan shi ita ce abin da yake ganin zai kusantar da shi da ubangiji sai ubangiji ya kara mai ya bashi wahayi shi yasa tunda wahayi ya sauka ko manzo Allah bai kara yin khalwa ba bai kara kuma tafiya kogon hira ba shi yasa masu cewa ai suna yin khalwa ai manzo Allah yana tafiya kogon hira kafin musulunci kenan da Allah ya sauka masa da musulunci bai kara zuwa kogon hira ba kuma to kuma yanzu me zai yi kuma a kogon hira ga aiki ya same shi to abdulal kenan kamar yadda ƴan uwan annabi yusuf suka ce masa lokacin da ya juya ya ce ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa wa huwa kadhib qalu tallahi a wa tawalla anhu wa qala ya asafa haka ne ko wa qala ya asafa qala mhm, falamma falamma fasalat al-ayr qala abuhum inni la ajidu riha an tufannidun ya ce ni wallahi na jiwo ƙanshin annabi yusuf ba dan kada yanzu nan ku zo ku ta kawo min kabali da ba'adi ba kalu ya ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim har yau kana cikin wannan makauniyar soyayyar taka wata har ta sa idan kama ya ya ya ya makance tunda dama da suka yi wannan sa tallahi tafta tazkuru yusufa ta takuna haradan haradan aw takuna min alhalikin kenan to wajen ka dawallan kana san Allah amma ba irin tafarkin shari'ar yanzu ba fahada sai Allah yana maka irin yadda ake San Allah abdalal tana zuwa da ma'anar mantuwa mutum ya manta abu ya tafi daga zuciyarsa bayan da Allah subhanahu wataala yake cewa wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra idan za ku kafa shaida ku nemi mazaje guda biyu da kuma mazaje guda biyu in kuma na cikin mazajen ku musulmai in kuma kun samu ku samu mazaje guda biyu ku samu namiji ɗaya da kuma mata guda biyu saboda koda ɗaya an ta fadilla koda za ta manta fatu zakira ihdahu wal ukhra sai ɗaya ta tunawa ɗaya ka gani anan ad dhalal bi ma'ana fi muqabil tadhakkur na abdala tana zuwa da ma'anar kaucewa tafarki da kuma barin hanyar Allah wanda kowa ya sani annabi sama bai taba kauce wa tafarki ba la wala ba'd kafin shari'a da bayan shari'a wannan shi yasa dole ake yin tawilin wannan aya saboda akwai karina da dalili na shari'a wajadaka dallan sai Allah ya same ka ba wahayi a tare da kai kari ga buran wahayi fahada sai shirye da kai zuwa tafarkin wahayi wajadaka a'ilan Allah ya same ka talaka kuɗin aure ma ba ka da shi fa aghna sai wadata ka ta hanyar baka khadija ta dinga taimaka maka akan al'amuranka fa amma yatima fala taqhar dan haka kuma maraya ka same shi kada ka dinga zaluntarsa ka fi sa ka hana shi sa wa amma sa'ila kuma almajiri in ya zo roko falatan har kada ka dinga kyararsa in kana da shi ka bashi in baka da shi ka bashi abu wa amma bi ni'mati rabbika amma in Allah ya maka ni'ima fa haddith ka zartar da ni'imar da Allah ya maka wannan tarjama ce kawai na baka tafsiri kuma sai ka samu malamai a tsanake assalamu alaikum dan Allah malam da Allah a ina malam yake da majalisi a Kano kuma wace rana ce kuma wani lokaci amma dai lokaci duka darasa na yawancin su gaba ɗayan su ma na cikin Kano dai magariba zuwa isha ne ranar litinin ina yin sunan ibn maja a wani masallaci da ke opposite din islamic center kusa da secretariat ta gwale to idan na yi ibn maja sunan ibn maja wannan litinin to litinin mai zuwa kuma sai in tafi kofar ruwa a can cikin garin kano dai wani masallaci masjid abizar sai in yi musu riyadu salihi haka nake raba litinin ne satin nan sai sati mai zuwa in je can sai in sake dawa ranar talata ina yin karatun albuwar ta imamu malik da ruwayar yahaya ibn yahaya laifi wacce ita ake sawa a sunna tv ranar laraba amma ni ina yin taron talata tsakanin magariba zuwa isha a masallacin juma'a wanda nake limanci a cikinsa masallacin ihya sunna da ke gwammaja yan majalisu layin da yake kallon kofar ƙarshe ta asibitin ƙashi na dala orthopedic kusa da kofar ruwa kofar da daga ita sai kofar ruwa to in kana shiga yan majalisu wanda daga masallacin sai jamshin din sakatariya ta dala lokal gamu, ranar talata kenan muwatta ta imamu malik ibnu anas sannan a ranar laraba kuma asali ina yin ashama'il muhammadiyya a masallacin fage na tirayen masallacin izala na farko farko a kano fage yan taya tirayen mun sauke ashama'il muhammadiyya yanzu kuma muna kan littafin jila'ul afham fi fadl salatu wa ala muhammadin khairul anam na ibn al-qayyim shi ma tsakanin magarba zuwa isha rana alhamis ina yin asali ina yin bulugul maram a nan unguwar mu gwale kenan masallacin kusa da gidanmu to amma saboda wasu zarafuffuka ya sa muka ɗan dakatar ɗan wani lokaci sai muka kama karatun umdatul ahkam wanda wani ɗan uwa yake yi Allah ya karɓi rayuwarsa sai muka ɗora a kai a masa a wani majalisi da yake yola opposite din gidan madakin Kano a Yola Yolawa ta Kano to a nan ne muke da Alhamis kuma Allah da tuka bayan sallah za mu raba ran muka yi bulugul maram Alhamis din nan sai kuma mu yi umdatul ahkam Alhamis mai zuwa sai zan kowane masallaci ba bashi kwana ɗayansa sannan sai kuma shi shikenan na faɗa ko sai ran Lahadi ita kuma ranar lahadi ina yin tafsirin alkur'ani amma sabon darasi ne bai fi darasi shida muka yi ba a masallacin dala ta kano kana sakkowa daga dutsen dala sai masallacin ana ce masa masallacin gindin dala wanda yake masallacin alhaji ali sabon kuɗi yana a kano to ranar lahadi muke yi shi kuma tsakanin magariba zuwa isha wannan su ne karatuttuka na na mako kwana shida ke kwana biyar kenan juma'a da asabar ba na yin karatu saboda hali na tafiya kuma ran juma'a ne ma ina zuwa in saurari karatu ina zuwa karatun Dr. Sani Umar Rijal Lemu kuma ni ma ina zuwa ɗauko karatu a wajen wani dattijan malami na da har yanzu yana nan da rai na irin karatun zaure din to sannan kuma ina da karatu da nake yi wata wata ɗaya a garin malumfashi a Katsina State karatu ne malaman garin da ɗaliban ilimi muke haɗuwa muke muzakara na wasu karatuttuka sannan kuma na yin karatu muna rana ɗaya a wata ƙarshen wata lahadi sannan kuma muna yin karatu na hadisi mustalawul hadis a katsina a can wata community arabic girls community college a nan katsina bayan gidan dukwa inde abin nan tsohon shugaban kwastam to wannan su ne karatuttuka da nake gudanarwa sai kuma yan karatuttuka da mukan yi da wasu ɗaliban ilimi jifa-jifa bayan watanni haka da za mu iya haɗuwa mu sauke wani littafi ko mu ɗau wata matsala mu gama da ce, sai kuma daura in na shirya ko kuma an shirya mukan ɗan zauna mu yi daura ta wani su littattafai mu karanta mu ko wasu matsaloli ko wasu kasidu mu karanta su mu sauke su kuma na karantarwa a College of Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies ina School of Islamic and Quranic Sciences Department na hadisi to anan nake karantarwa wanda kuma ina karantar da hadisi yawanci wanda ya shafi ilimin hadisi kuma nakan karantar da matanin hadisi kamar yanzu ina karantar da sunan Tirmidhi, ina kuma karantar da jarhuwar ta'adil sannan kuma da ilmun rijal ina karantar da tadwin sunna da kuma alwada fil hadith da sauran dai courses na hadisi wata ran wasu departments din nakan je in taimaka musu kamar islamic law wasu wasu lokacin sukan buƙaci a taimaka musu akan wasu abubuwa islamic law transaction islamic law succession da sauransu wannan gaba dai da karatuttuka kenan amma yawancin karatuttuka wannan bawa Allah Allah sa kama da alkhairi malam bashir yana i'tina'i da su ko da yawanci shi yake zuwa da kansa ya dauka in kuma bai je ba ma ragowar yan uwansa yan midiya sukan je kuma yakan bi su ya karba kuma yanzu dai kusan shekara ɗaya da rabi da wuya wani karatu a ce ya kubuce mana ba a tattara shi an adana shi da dai mun yi asarar dubban karatuttuka to amma yanzu da Allah ya kawo su jajirce wasu da taimakon Allah suka tashi tsayin daka ga karancin tallafi da suke da shi wanda duka yawanci abubuwan su suke da kuɗin aljihunsu da lokacinsu kudin mota ba wanda yake ba su kwamfuta ma da waya duk sai wacce suka siya data ba wanda yake sayi su amma suna kokari wanda aiki ne da inda mutum zai mai da shi sana'a zai tara kuɗi masu yawa amma alhamdulillah yanzu an wayi gari a ɗan takaitaccen lokacin da ba fi shekara ɗaya ba yanzu gashi muna da website din da zamu iya buga kirji wanda duka munazzamat masu da'awa na Najeriya ba mu irin sa website dai hai wanda yake yake sauke abubuwa ake eh, zaka iya ganin ai design designing web an yi komai amma dai kan kaga wafin da ake ziyartar sa ake daukar abubuwa ake amfana kai tsaye babu gaskiya kamar wannan darul fikir din sannan kuma ana kai abubuwan jibuis ana kuma sawa a WhatsApp ana yaɗa wanda duka ne kun ji labaran sauraka muna buƙatar ku taya su da addu'a kuma akwai wani wanda zai iya tallafa musu ma da kayan aiki na nan jiha suna buƙatar tallafi yanzu an kafa na jiha an yi musu shugaba da komai kuma suna da ƙalubale wayoyin da za su yi amfani da su ma ba su da shi wannan haƙiƙa ce to in dai kuna son abin ya inganta kuma ku yi ku buɗe akawun a cikin asusu na alheri to ku yi kokari ko da waya ce ka siyo mai kyau ka bayar wacce za a dinga daukar abubuwan ana compressing ana tacewa ana editin mai kwamfuta ya siyo ya kawo mai abubuwa ne wanda za su iya taimaka sannan kuma su ma din wayannan din wanda su kusan su ne ruhin tafiyar lakcocin na ƙasa baki ɗaya wanda kuma akan tura na sudan ne misra ne duka inda ɗalibai suke ka je ka tarar da ɗalibai suna can suna ji in sun ji wani abun da ba su ya nuna cewa kuskure ne sukan ma waya su tuntuɓi mutane su ce to abu kaza a gyara shi wani abu kuma su nemi ƙarin haske wannan zuwan social media ɗin yanzu ya canja yanayin ɗalibai da an ɗan samu bacci in ka ɗauke ka ga ɗaliban suna ta dawa ka neme su wai suna ina ne wani ga ya makale a wata kasuwa wani ya koma wata islamiyya mai baya son ya zo ma ya da'awa gani ke kaman ba zai iya ba amma yanzu ya ji wani dan uwansa abokinsa da suka yi karatu ya zo yana da awa shi ma sai ya dawo da wannan zin din sai ga da ya zo shi ma ya dora a kai to wannan alherin duka wanda ya taimaka abin ya ci gaba to abin zai yi na sana akwai na national su ma kuma duk suna buƙatar tallafi baraka muna kira zuwa gare ku da Allah ku buɗe ƙirjinku ku buɗe aljihun ku buɗe hannayenku akan ku tallafa musu wajen ganin sun ciyar da abubuwan gaba Allah ya saka da alkhairi so duk wanda ke son karatu ko na ko na ragowar yan uwa da suke a Kano kuma a ina ne ta kuru ne wannan eh, binnan din nasu WhatsApp din nasu da wannan group din da aka bude to za a yi ta samu insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace mun dai cinye lokacin ya kamata mu tsaya haka ragowar tambayoyin za mu duba mu ga wanda za su yi mu amsa su gobe sai mu amsa su saboda gobe ne ranar mu ta karshe insha Allah tabaraka wa ta'ala jibi war haka kowa yana gidansa